Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a daren yau goma ga watan Afrilu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin Najeriya da Nijar sun fafata da mayakan boko haram sannan gwamnatin jihar sokoto ta sake rufe iyakokinta na wasu makonni biyu masu zuwa daga yau muna kuma tafe da labaran wasanni kafin mu tsindama cikin taskar rahotanninmu bari mu ji yadda duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci Miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulan ranar Good Friday, ranar da mabiya addinin Kirista suka yi imanin cewar an gicciye annabi Isa almasihu a birnin Kudus. Ayyukan ibada na bana sun bambanta da yadda aka saba gani a koda yaushe a yayin da mafi akasarin masu ibada suke kallon addu'o'i ta kafafen watsa labarai a maimakon damar taruwa a majami'o'i. a daidai sa'ad da duniya ke fama da annobar covid-19 mafi akasarin al'ummar duniya na cikin gidajensu ne domin kaucewa yaduwar mummunar cutar mai kisa a cewar cibiyar nazarin cuta ta jami'ar john hopkins fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari shida suka kamu da cutar amurka ita ce matattarar cutar a yanzu da take da mutum sama da dubu ɗari hudu da sittin da shida da suka kamu da cutar Ƙasar Girka Spain ita ce ta biyu da mutum 153,222 sai ƙasar Italiya da ke da mutum 143,626. Annobar ta haddasa babban ƙalubale ga zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da taro, hasalima ta ƙara yawan rashin tabbas a harkokin yau da kullum. da tashe-tashen hankali da za su karya mana lagon ƙoƙarin yaƙi da cutar a cewar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a wani rubutaccen jawabinsa lokacin wani taron sirri na majalisar tsaro ta hukumar shugaban amurka kuwa donald trump a lokacin wata ganawa akan annobar a jiya alhamis da alama baya tunanin akwai buƙatar yin gwaji na gama gari mutanen ƙasar duk da cewar akasarin masu ɗauke da wannan cutar sun bayyana alama a fili A nan fa ana maganar mutum sama da miliyan 225 ne fa. Wannan ba zai yiwu ba idan kuka duba, hakan ba zai taɓa samuwa ba. Wasu ƙasashen sun yi, amma sun yi don ba su da yawa ne. Hukumomi a ƙasar Botswana sun ce baki ɗaya 'yan majalisar Ƙasar da suka hada har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki goma sha hudu daga yau Juma'a kwana ɗaya bayan wani gwaji da aka sami wani jami'in kiwon lafiya na majalisar ya kamu da cutar coronavirus. Wata sanarwa da gwamnati ta ce, jami'in na cikin mutane bakwai sabbi masu kamuwa da cutar a ƙasar da ke yankin kudancin Afirka wanda ya ƙara adadin masu kamuwa da cutar har zuwa goma sha uku. Shugaban kasar Eric Masisi ya koma bakin aiki tun a farkon watan nan na Afrilu bayan killace kansa da ya yi sakamakon wani balaguro da ya yi a makwabciyar kasarsa Namibia a watan da ya gabata. To sai dai an gwada shi baya dauke da cutar COVID-19 a ranar ɗaya ga watan Afrilu. Tuni dai Masisi ya kafa dokar gaggawa tare da ɗaukar matakan hana yaduwar cutar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. Duk da karuwar kamuwa da cutar coronavirus, kasar Indonesia ta kaucewa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwan jama'a, inda take ɗaukar matakai masu sassauci don wanzar da tattalin arzikin kasar, wanda matsalar fatara ke addabarsa. Ƙwayar cutar da ta shafi mafi akasarin duniya a yanzu ta kama mutum dubu uku da ɗari biyu uku a Indonesia kana mutum 280 sun riga mu gidan gaskiya a yau juma'a babban birnin kasar na jakarta hukumomi sun ba da umarnin rufe ofisoshi na tsawon makonni biyu da kafa dokar hana taron jama'a da ya wuce mutum biyar to amma ba a kafa dokar zama a gida ba haka kuma ayyukan sufuri na gwamnati na ci gaba da tafiya amma an rufe makarantu da gidajen cin abinci Duk da yake dokar ta shafi birane da ke da mutane kimanin miliyan talatin, lamarin bai shafi sauran sassan yankunan tsibirin ƙasar ba, ciki har da yankunan da ake haƙo ma'adanai da gonaki. Fiye da mutum miliyan 265 ne ke zaune a duk faɗin ƙasar ta Indonesia da ke da tsibirai uku. Ƙasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a ƙasar a yau Juma'a. a yankin kudancin kasar na Hadramaut mai arzikin mai. Kwamitin koli na yaƙi da annobar COVID-19 na kasar ne ya wallafa sanarwar a shafin sa na Twitter ya ƙara da cewar mai ɗauke da cutar na cikin ƙoshin lafiya da kulawa ta musamman. kana jami'an kiwon lafiya da gwamnati na ɗaukar matakai da suka kamata ba tare da bada cikakken bayani ba. da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Najeriya da Nijar sun fafata da mayakan Boko Haram a zirin tafkin Chadi inda suka lallasa 'yan ta'addan sosai. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko da wannan rahoton. A ci gaba da mummunan farmaki da suke kai wa 'yan ta'addan Boko Haram, sojojin Najeriya da Nijar wato Brigade na 403 na sojoji na musamman da ke baga da takurorinsu na jamhuriyar Nijar da taimakon jiragen yakin Operation Lafiya Dole sun afkawa wani maboyar 'yan Boko Haram da ke ƙauyen Kure da ke zirin tafkin Chadi. Inda baga kasar 'yan ta'addan kazalika sun kuma kwato motoci masu ɗauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama da kuma sauran nau'o'in makamai. Sojojin na Najeriya da Nijar waɗanda suke farautar neman maboyar 'yan Boko Haram a duk inda suke. sun samu nasarar gano wannan sansani tare da yi masa kace-kace. Wannan kuma na zuwa ne gabanin ganawar tsaro da aka yi tsakanin ministocin tsaro na Najeriya da Chadi a nan Abuja akan al'amuran da ke da alaka da tsaro a yankin na tafkin Chadi. A cewar masanin tsaro Major Shaibu Galma mai ritaya, muddin sojojin waɗannan ƙasashe za su yi aiki kafada da kafada. to nan ba da jimawa ba ta'addanci a wannan yanki zai zama tarihi. Generally duk wani abu da aka haɗa kai, ka gane ko kuma duk eh. mutane suna da daya sun zama tsintsiya madaurin ki daya to shine ake faɗi sarkin yawa ya fi sarkin karfi kuma ina so in gaya maka wayannan mutane haɗin kai wato wayannan sojoji na kasashen nan da tunkin ana da irin wannan himma da tunkin da labarin wayannan boko haram ya zama tatsuniya to wannan ya nuna haɗin kan nan da zumma nan da suka taso da shi yanzu yana da kyau kuma ka gaida irin eh, karin kayayyakin yaki da na Najeriya suke kara samu. Kazalika wata sanarwa da ta fito daga Brigadier General Bernard Onyeko da ke hedikwatar tsaron Najeriya. na nuna cewar dakarun bataliya ta uku na wasu kai daukin gaugawa da ke babban sansanin sojan najeriya na goma sha ɗaya da ke gamboru sun gabza da wasu mayakan na Boko Haram. Mayakan na Boko Haram da suka dun faro wannan sansani da motocin da ke ɗauke da manyan bindigogin harbo jiragen sama guda bakwai. Sojojin sun ragargaje su tare da kashe wani adadi mai yawan gaske da kuma kwato sauran nau'o'in makamai da suka hada da gurnet-gurnet da bindigogi kilar AK-47 da kuma kalin wasu bindigogi masu sarrafa kansu da kuma kalin wasu tarin makamai. domin samun nasarar kaucewa ire-iren harin da 'yan ta'addan ke kaiwa sojoji. Akwai wasu matakai da masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ke ganin ya kamata a ɗauka. ba shakka ita haddi kungiyar daular Islamic State wadda ke Afirka ta yamma wato ISWAP ta mayar da kai hari akan sansanin soja a matsayin kusan shi ne jagorar irin nata gwagwarmaya a baya-bayan nan. a shekara 2019 tsakanin watan uh, shida zuwa watan tara akalla ta kai ma irin wa'annan sansani guda goma sha takwas me ya kamata ita rundunar sojan najeriya ta yi uh, na farko ba abin da ya fi shi tattara bayanai abinda da turanci ake cewa intelligence duk rundunar soja da ta yi nasara a yaƙi to yawanci da wannan tattara bayanai da amfani da shi ma'ana sanin wani irin dabara ne da kuma yaushe shi abokin harin naka zai kawo hari to shi zai baka dama na farko ka je ka hana shi kawo harin kuma ka me shi aibi ma ya ce kawo harin abu na biyu shine mamaye eh, samaniya wato amfani da karfi na ƙasa da kasa wadda najeriya take da shi na cewa ta tabbatar da cewa ta mamaye samaniyar ta duk lokacin da irin wayannan kungiyoyi za su kawo hari to a yi amfani da rundunar soja ta sama su je da jirage su jefa musu bama-bamai babu yadda za a yi kungiya komai ta irin mai zaman kanta irin wayannan kungiyoyi masu ikirarin jihadi su tsaya su ce za su yi gaba da gaba da irin soja na sama a halin da ake ciki babban hafsan sojojin najeriya laftanar General tukur Burotai tare da mukarrabansa a halin yanzu suna can shiyar arewa maso gabas domin tsara yadda za a afka wasu waɗannan 'yan ta'adda na boko haram a wani shiri na ƙoƙarin a yi ta ƙare hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton Gwamnatin jihar Sokoto ta sake rufe iyakokinta na wasu makonni biyu masu zuwa daga yau ranar Juma'a goma ga watan Afrilu zuwa 24 ga wannan watan. Domin kariya ga cutar nan da ta gallaba duniya wato COVID-19. Sai dai kuwa da yake 'yan jihar ta Sokoto sun koka sa'annan kuma gwamnatin tarayya ta ba da tallafin kuɗi. Daga Sokoto ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar dauke da wannan rahoton. Bisa umarnin da gwamnatin jihar Sokoto ta bayar na hana jirga-jirga domin rufe iyakokinta domin kange yaduwar cutar nan ta COVID-19 wadda aka fi sani da coronavirus a jihar ta Sokoto. wani lamarin dai ya haifar da matsalolin rayuwa ga musamman masu ɗan ƙaramin ƙarfi a faɗin jihar ta Sokoto kuma suna ci gaba da koka wannan matsalar kamar haka. Sunana Abubakar Shehu daga Sayan. Rufe iyakoki da gwamnati jiha da kuma ta tarayya da suka yi gaskiya abin ya kawo cikas saboda ga kaya nan kana gani sai tsadar rayuwa take ta karuwa duk da yake sun ci abinci na wuce amma jami'an da suke tsaya iyakoki wasu ma sukan tsaurara duk da abincin ba su bari ya wuce sunana abdullahi yusuf a matsayin mu na yan jihar sokoto fi sabilillahi gwamnati bata yi mana adalci ba Ba mu iya kare lahiyar bil bil'adama banda Allah subhanahu wataala to sai dai kuma bisa wani umarni da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar na ba da tallafin kuɗi naira dubu ashirin ashirin ga al'ummar jihar ta Sokoto domin sauƙaƙa musu wahalhalu sakamakon wannan matsalar. Malam Zayyanu Marafan Shuni shine shugaban horarwa da sadarwa na shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kuma ga abin da yake cewa. Kowane mutum an ba shi dubu ashirin kamar da shugaban ƙasa ya umarci mu a jihar Sokoto mun fara biyan karamar hukumar mulkin Tambuwal kuma Tureta a yankin Sokoto ta kudu a yankin Sokoto kuma ta tsakiya muna da karamar hukumar mulkin Binji da kuma karamar hukumar mulki ta kudu. Sai da aka gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a fadar gwamnatin jihar Sokoto tare da mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar kan wannan matsala ta cutar corona inda da karshe dai taron ya cimma tsawai ta dokar na wasu makonni biyu masu zuwa wanda zai fara daga ranar Juma'a goma ga wata zuwa ranar ashirin da hudu ga watan nan da muke ciki. Malam Yusuf Dingyadi shine mataimaki na musamman ga gwamna Aminu Waziri Tambuwal. Wato matakin da aka ɗauka na farko an ga inda aka ɗan samu nasara an ga inda ake da kurakurai kuma ana ƙoƙarin a yi gyara kansu akwai matakin da aka ɗauka na killace jihar sokoto daga shigowa ko hita ganin cewar in ma abin ya bulla an ɗauki mataki kuma an rage wannan matsala sannan kuma muna iyaka da wasu yankunan da ake ganin suna da barazana ga wannan bullar wannan cuta musamman jamhuriyar nijar kaga iyakar mu da jamhuriyar nijar a buɗe take akwai waɗanda ke dawa daga jihar Legas da kuma ma babban birnin tarayya abuja to yanzu kuma an sake zaunawa kusan sa'o'i biyu ana tattaunawa da masu ruwa da tsaki an roƙi jama'a da su ɗan tsagaita yawan tarurruka na zanen suna ko ɗaurin aure ko wasu bukukuwa domin kaucewa haɗuwa akan abin da ake magana na social distance domin wannan na ƙara yayata wannan cutar ta shiga al'umma. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ce a shirye take wajen kare shigowar jama'a daga wata jiha zuwa jihar Sokoto da kuma dokan nan ta hana yawon dare don kare lafiyar al'umma. ESP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Sokoto. Doka ta hana zirga-zirga na masu abun hawa wanda ya kama daga agwagwa da buji mana keke na har zuwa masu kabu-kabu da babura har zuwa ma masu teburin shayi. Kwamishinan 'yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita mu babu babu inda ba mu je ba har inda sokoto take da iyaka da boda da kasan nan lamido abubakar muryar amurka daga sokoto nigeria lamido abubakar kenan a jiya alhamis mutane biyu 'yan kasar ghana mazauna birnin new york suka mutu sakamakon cutar coronavirus Jihar New York ita ce kan gaba wurin yawan mace-macen COVID-19 da kuma mutane da suka kamu da cutar a nan Amurka. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da babban limamin al'ummar Ghana a New York kuma ma'aikacin kiwon lafiya Sale Imam Muhammad wanda ya masa ƙarin bayani akan halin da ake ciki. Wallahi hankali a tashi yake ma inda kana yanzu haka nuna wani aiki na bude na ga batun shi dan uwa basir bashirun ban labarin yanzu na samu labarin shi wallahi tallahi to imam ya kake ganin wato mutane suka dauki wannan batun wannan cutar da ake magana eh, to mutane ka san mutane kowa da irin nashi yanda ya fahimci batun cutar akwai wanda take serious wanda farko ma da abin ya zo haka muka yi batun kulle masallaci ka san kaga wani suna na suka cewa me yasa na kulle masallaci kaza kaza kaza yanzu aka fara ganin kamar lalle kulle masallacin shine abin da ya fi dacewa to ina jin dai a generally dai ba za ka yi za ka samu kowa da same abin amma mostly dai zo an fahimci cewa abin nan ba abin wasa ba ne wallahi to imam ku da kuke asibiti kuke gani irin abubuwan da ke faruwa imam menene za ka iya bari mutane su fahimci game da wannan ciwo eh to abin da muka so mutane su fanye shi na abi doka da'iman ana ba da instruction ku yi kaza kai kaza izan ba wani abu ke shi muhimmanci waje ba wallahi ka tsaya gida in kuma ya kama ka daga fita waje ne ka kiyaye cewa hudda ta jama'a ka kiyaye ka maintain that distance domin abin nan ba karamin abu ba ne abu ne da yake Allah ne su wata wata'ala shi da ya kawo mana a cuta shi muka roƙo ya ya kama na sa? amma duk da haka nan kuma ya kamata kuma mu dau matakin da zake zamu mu kare kanmu shine batun social distancing da kuma batun idan ka yi hulɗa da wanda kake kasan kaga kamar wata ke ya fito ya fito kasan waje ko na haka ka je wani wani abu da yake orishin a cikin ka kira doktan ka domin ba yanzu ba su kai duka ba su kai zuwa asibiti ba kana kira ne ka gaya ma doktan ka abin da ya faru ya so shi doktan gwada maka za ka yi isa so fa so gwiwa na muna da farkar da jama'a da yake abin da kamata su yi insha Allah. To kamar yadda mutane suke cewa kada a je asibiti a daidai wannan lokaci ko akwai wata shawarar da za a iya ba mutane eh, bancin sun kira likitan su abin da ya kamata kuma a ce su yi a gida wanda shi kuma zai taimaka ma rayuwarsu. Eh ai da yin da ake ai kiran dokta in ka kira dokta dokta ya tambaye ka abin da ke damun ka in ka bashi labari shi dai baka instruction ɗin da za ka yi ko ba gane ba kuma wani abu ne gaggara eh, doktan kuma wani abu ne da yake ya iya baka ah, instruction over the phone then he does that kuma wani abu ne kuma na ba emergency ne ba da kaje emergency amma ba su kawai ake tashi a ji asibiti ba yanzu yanzu haka na kan ba kowa patients ke kira wani wannan na koda yana wani kira ya shafi medication shi mu hukum da doctor doctor ya duba ya sani mai a medication kan pharmacy ba zai kai ga shi wato ya aika mai da magani idan yana da bukatar magani eh, insha Allah To Imam ya batun su waɗannan mamata biyu da aka sa yanzu ina aka kai da batun su. Eh da ka san muna da Allah ya samu samu funeral na musulmai. ita wancan boyan Allah. Ok, inda ake shirya wato mutane da suka mutu. In sha Allah ita wancan boyan Allah zai da Allah mata rasuwa ai can kai ta kuma su suka akwai limamin da aka aje musamman su da yake an train su ka gane aiko hmm. suna handling wannan abin isa muna gaya mutane ba haka muka so ba amma haka Allah ya su ka gane ko muna hmm. ba haka ya faru mun da mun so da ba zan irin ba zan wanga abin abin da ya zo ba ai da ka san rasuwa irin haka da mun ga za mu je mu amma dai ke hali ya kasance ba za a iya ba a bukatan kowa ya je wurin a gane ko hmm. aka samu family members suka je wurin kuma su ma san je ma akwai inda ake gwada musu tsaya ya za mu saurara mu ji instruction ba kowa za tashi da an yi su aka tashi kawai ka je ba a'a mu saurara su da sun ba da instruction ya so aka samu mutane kalilan an ce ma kan mutane su wuce goma goma ma za a je ne individually kuma je gobe za a tsaya daban daban daban daban ka gani haka ka aka ce za ka aka bin sai duka su turawa musulmai ne suke suke suka san inda suke wani gawan kuma suna suke sallah kuma wani biso ma suke can kuma su mana shi ma an tsirin shi yasa ba kaman business as usual bane yanzu da ke ciki ke kan Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu saurara mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma sai shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. kwallon kafan nahiyar Afirka kaf tana neman janyewa kasar jamhuriyar Kamaru gasar zakarun nahiyar Afirka wanda masu taka leda na cikin gida za su gwabza a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Hakan ya biyo bayan annobar cutar COVID-19 ne da ta saka kasashen duniya a cikin wani hali. Gasar da hukumar ta ce dama za a gudanar ne a cikin watan Yuni da kuma Yuli. Amma a wannan lokacin a kudancin kasar jamhuriyar Kamaru watanni ne wadda ake zuga ruwan sama kamar mata bakin kwarya malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru coach sulemani ya ce shi kan yana ganin karban bakuncin kasashen nahiyar afirka da kasar kamaru za ta yi abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa abu ne mai mahimmanci kuma mai wuya a wannan lokacin da muke fuskantan eh, wannan rashin lafiya ko kuma da za mu ce annoban da ya gama duk duniya shemu mu ce e a wannan lokacin kamaru zai wuya ta hada eh, farko kasan eh, kasan fifa ta ta ta tsayar da duk wani activities ta haka ma caf kuma kasan kamarun su ma sun tsayar da wani duk activities wanda ya gani kwallon kafa mu ce e zai wuya zai yi wuya na farko saboda ba mu san lokacin da shi wannan eh, annoban zai tsaya ba na biyu kuma matsalan da kamaru za ta samu shine na na yanayi yanayi kasan a lokacin eh, watan june ko kuma july lokaci ne da ake tsananin ruwa a ƙasan kamaru eh, zai wuya a wannan lokacin a ce za a haɗa wannan gasa Eh, to kaga in muka ɗauki wannan shi cutan da kuma yanayi na lokacin eh, watan eh, jun ko julai shi mu ce zai wuya kaf ta sake ba wa kamaru daman hada wannan gasan to ya kake ganin ta bangaren tattalin arziki kuma wanda kasar ta kamaru za ta samu a cikin wannan gudanar da wasannin kasan a duk duniya yanzu tattalin arziki ya fadi saboda haka kamaru na fuskantar wannan matsalan shima zai kawo wani cikas a eh, gani na samun daman shi wannan hada wannan wasan e, eh, kasan kuma ashe mu ce allah allah na nan e, muna roƙon allah allah ya kawo mana saukin wannan annoban allah ya kawo mana ƙarshen shi shi ne kawai abin da za mu iya fada. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. takaitattun labarai. miliyoyin mutane a duk faɗin duniya na shagulgulen good friday ranar da mabiya addinin kirista suka yi imani da cewar an gicciye annabi isa almasihu a birnin kudus Hukumomi a kasar Botswana sun ce baki ɗaya 'yan majalisun kasar da suka hada har da shugaban majalisar dattawa da ta wakilai suna cikin zaman kulle na tsawon kwanaki goma sha hudu daga yau Juma'a. Duk da karuwar kamuwa da cutar coronavirus, kasar Indonesia ta kaucewa kafa dokar hana zirga-zirga da rufe wuraren taruwar jama'a inda take ɗaukar matakai masu sassauci domin wanzar da tattalin arzikin ƙasar wadda matsalar fatara ke addaba. Ƙasar Yemen ta tabbatar da samun kamuwa da cutar coronavirus na farko a yau Juma'a a yankin kudancin ƙasar na Hadramaut mai arzikin mai. To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya taya gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.